gabana suka kashe mahaifinka sun bi mahaifiyarka ba ni da tabbacin tana rayu ko ta rasu ni kuma na ɗau alƙawari ba zan taɓa barin ka kai maraici ba na san cewa baka da gado na don haka na fitar da wasu abubuwa daga cikin dukiyata na tattara 'yan uwana na tabbatar musu da cewa na baka halak malak wani irin kaba agent zan tura mutumin da ba dan sanda ba kai ni ba ni da wani suna da na sani eh, makamancin wannan ok kar ku sake zuwa min da magana irin wannan idan kuma kuka sake min magana irin wannan za ku yi ta aikin ku I don't know that you are beautiful. sai da naga kin saka kayan mata tukunna har na gane cewa ma kyanki duk ya bayyana a jikinki Jimo, kar ka kuskura ka taba jikina. wallahi azim idan ka taba jikina zai zama na abu na karshe da zaka taba a rayuwarka <laughs> whether you like or not today you will be my wife i must marry you yes following this motherfucker? A'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa mamallakin dukkan komai mai arzikin da bai da iyaka amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu masu sauraron mu a daidai wannan lokaci wannan cibiya cibiya ce ta alfad Islamic Research Center cibiyar da kuke ji a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niyami a jamhuriyar Nijar. Cibiyar Alfuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa daga banɗa namiji ko kuma ɗiyamace wanda ake kira da istimna'i ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki ɗaya. idan kuka shigo wannan cibiya ta alfuad islamic research center da izinin allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba ku garzaye wannan cibiya ta alfuad islamic research center wadda take da babban reshen ta a jihar kano zoo road amana plaza kusa da shoprite wadda kuma idan kuka koma a jihar bauchi muna na a kobe street kusa da shari'a court of appeal inda a jamhuriyar niger kuwa wannan cibiya ta alfuad islamic research center tana nan a niyami kai dai kawai ka garzo wannan cibiya ta alfuad islamic research center cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi wannan cibiya ta alfu'ad islamic research center cibiya ce wadda take da ƙwararrun ma'aikata suka san aiki kuma ba mu da farin ciki da annashuwar da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin islama wannan cibiya ta alfu'ad islamic research center kamar yadda muka faɗi maku a cikin garin kano muna nan a zurot amana plaza kusa da shoprite zurot amana plaza kusa da shoprite a cikin jihar bauchi kuwa muna nan a kobi street kusa da shari'a court of appeal a cikin garin bauchi inda a jahoriyar niger Nijar muke a cikin Niyami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.